a ƙarshe-ƙarshen watan yunin wannan shekarar ne gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad da abokan siyasa da ɗan magoya bayansa suka canza shekarar jam'iyyar pdp zuwa apc wannan dai shi yasa sakatariyar jam'iyyar ta ƙasa yanke shawarar gudanar da rijista ga sabbin 'ya'yan jam'iyyar a wannan jiha gwamna bello muhammad ya dai yi wannan rijista tare da karɓar katin shirin zama ɗan jam'iyyar a mazaɓar sa da ke garin Maradun abin da ke nuna soma wannan aiki a dukkan mazaɓu 147 da ke fadin wannan jiha. Gwamnan wanda ke tare da rakiyar tsaffin gwamnonin jihar Zamfara guda biyu Alhaji Amur Tani Riman Bakura da Alhaji Mahmud Aliyu Shinkafi da sauran wasu jigan 'yan siyasa ya bayyana gamsuwa da tarin 'ya'yan jam'iyyar da suka fito don yin rajista a mazaɓar yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewar sama da mutum miliyan biyu za su yi a fadin jihar nan kafin kammala wannan aiki. Ya yaba wa jagorancin jam'iyyar karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa wannan dama da ya baiwa sabbin 'ya'yan jam'iyyar a wannan jiha. wa daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC. Wanda ya ne muka zama halartattun 'ya'ya na jam'iyyar APC inda muka yanke kati. Da yake hannunta katin shaidar zama ɗan jam'iyyar ta APC ga gwamna Bello Muhammad, shugaban kwamitin gudanar da aikin Alhaji Ibrahim Kabiru Masari ya ce an yi kyakkyawan tsari na gudanar da aikin wanda shi zai bai wakilai daga jihar Zamfara damar shiga a dama da su a babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar nan gaba kaɗan. Mai daraja gwamna jihar Zamfara ya amshi katin zama cikakken ɗan an da shata za a kwashe makonni biyu ana gudanar da rijistar sabbin 'yan jam'iyyar ta apc a jihar zamfara jamilu ibrahim gusau